Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne ke muku lale marhaban ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Dakatar da ministar jin kai ta Najeriya Beta Edu kwanaki shida kacal bayan an dakatar da shugabar hukumar ba da tallafin dogaro da kai ta ƙasa, wato National Social Investment Program Agency Halima Shehu ya ƙara janyo cece ku ciya tsakanin 'yan Najeriya. Inda kawo yanzu jama'ar ƙasar nan ke ta hasashe kan gaskiyar abin da ke faruwa. Lura da cewa waɗannan shugabanni da aka dakatar na da alaƙa ta kai tsaye da batun rabon tallafi ga 'yan Najeriya. Menene kawo yanzu ya bayyana a matsayin dalilan da suka sa aka dakatar da waɗannan shugabanni kuma aka umarci a bincike su? Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci na tafi da ƙarin bayani ku biyo mu sannu a hankali. Yusuf Zango ɗaya ne daga cikin editocin jaridar Daily Trust. ya yi mana cikakken bayani dangane da abin da ke faruwa kawo yanzu da shugabar hukumar ba da tallafin dogaro da kai ta ƙasa wato National Social Investment Program Agency Halima Shehu da kuma ministar jin kai ta Najeriya Beta Edu. Da halin da ake ciki duk an dakatar da su daga mukamansu. An kuma umarci hukumar nan mai yaƙi da yiwa tattalin arzikin ƙasa ta annati wato EFCC ta bincike su. Kamar da muka sani cewar makon da ya wuce shi shugaban ƙasa bola ahmed tinubu ya ba da sanarwar cewa ya dakatar da ita shugaban wannan ofis ɗin domin ana zargin ta da hana dai ko kuma wasu kurakure da suka danganci sarrafa kuɗin wannan hukuma abin da ya fito cewar abin kuɗin har ya kai naira biliyan hudu wanda aka ce a lura da cewar an tutura kuɗin ga asusun ajiya a bankuna na wasu mutane ko kuma wasu kamfanoni to shine har da shugaban ƙasa ya ba da umarnin cewa a dakatar da ita daga aiki kuma sannan aka kafa wani kwamiti wanda zai binciki sahihancin abin a gaya abin yake. a to shugaban wannan hukuma ita halima shehu akwai zarge-zarge da ake cewa ita ma ta yi bayan an zarge ta da tura wannan kuɗi zuwa asusun ajiyar da ba nata ba wadda kuma kamar ana ganin ta zargi minista Jinkai wato beta edu me ya shiga tsakaninta da ita ministar harkokin Jinkai? abin da dai muka sani shi ne cewar ita malama Halima Shehu ta yi zargin cewar eh, kudin nan da ake cewa ta tutura wasu abin bankuna da asusun ajiya na wasu mutane da ko kamfanoni ta yi ne bisa ga cewar abu eh, minista ta matsa mata dole ta yi ta tutura kuɗi wajen wasu kamfanoni ada ta ce a kamfanoni da a asusun da ta bada wajen guda goma ita ta ce oke ta yadda ta tura uku amma duk da haka minista ɗin ba ta eh, amince ba so har take magana cewar akwai naira biliyan hudu da ita minista ɗin ta matsa dole sai da aka tutura a asusun ajiya na wasu mutane da kamfanoni to inda abin ya somo kenan to ita kawo yanzu dai ita ma minista beta edu an dakatar da ita an kuma ba da umarnin cewa a bincike ta a yanayin irin na najeriya me kake kallo ne zai iya faruwa idan aka ci gaba da bincike-bincike a wannan fage to shi ita abin da minista an tsayar da ita ko kuma an sa a bincike ta saboda abubuwan da suka fito eh, lokacin ƙarshen wannan sati da ya gabata cewar an samu takarda daga ofishinta zuwa ofishin accountant general na cewar tana umarta eh, ofishin accountant general ya tura wasu makudan kuɗi naira miliyan 585 zuwa asusun wani wata mace wanda aka ce ita ce accountant na irin ayyukan da wannan eh, wannan ma'aikata take cewa kuɗi ne da za a rarraba wa talakawa eh, so sai eh, ita minista ta ce a tura wa wannan asusun wannan matar tunda ita ce ma'ajiyar kuɗi na wannan abin program ɗin da ake yi da kuma kuɗin ne ya na jihohi wajen hudu ne da akwai lagos akwai akwa ibom da ko ogun ne da za a yi amfani da su to daga nan kuma shi ta option accountant general suka fito suka ce to eh sun anshi wannan takarda daga wajen minista amma ba su yi ba su ɗauki mataki kanta saboda su ba aikinsu ba ne ba na su tura kuɗi zuwa asusun ajiya na ko wani ko wata ko kuma wani kamfani alhakin ita wannan hukuma ko kuma ma'aikata ta da ita minista take jagoranta su ya kamata in wani ya musu aiki ko kuma za su biya shi wani kuɗi su yi wannan ba ba option general ba to shi ne wannan ya matso da cewar mutane ɗaiɗaiku da kuma su ƙungiyoyi eh, suka rika cewa wa suka rika kira ga shugaba Bola Tinubu da ya binciki minista kuma ya tsaye da ita. To a jiya mun samu abin nan eh, cewar an dakatar da ita minista kuma an naɗa kwamitin da zai eh, binciki bincike ta don a samu sahihancin abin da ake zargin ta bisa kai. Wannan wani abu ne wanda za a iya cewa ba sabo ba ne a ce an samu waɗanda suke da hannu a cikin abin da ya shafi zargin almundahana ko kuma ma ta tabbata cewa an yin a gwamnatocin Najeriya. Amma mai bambanta yanayin mataki da aka ɗauka a wannan karan da kuma sauran irin waɗanda suka faru a gwamnatocin baya? To, eh, shi ne cewar wanda ya kamata a yaba wa shugaba Bola Tinubu ne cewar ya ɗauki mataki nan da nan. Saboda abin da muka saba a ƙasar nan shi ne za a fito a yi zargi. an aka yi zargi ya ta tafiya a wannan ya ce kaza wancan wanda aka zarga ya ce ƙarya ne zai ɗauki wata sa har ma ya kai wani abu ya zo amma mu mance da shi za mu iya tunawa ga zargin da aka yi wa um, abin babban sakataren gwamnatin tarayya babacir lawal an ce ya yi sama da faɗi da wasu kuɗaɗe na ma abin da taimakawa mutane a arewa maso gabas Eh, wani abu ya je ya dawo ya je ya dawo sai da aka yi wata da watanni kafin a shugaba buhari a lokacin ya tsaye ya dakatar da shi babashir lawal sannan aka sa kwamiti ya bincike shi to amma kaga yanzu wannan nan da nan abun ya, tabbata kuma na ma ya tunawa akwai wata minista da aka zargi cewar cewar ta samu shaida gama kammala eh, eh, yi wa ƙasa hidima na bogi eh, shi ma sai da aka yi wata da watanni wajen wata shida sannan ita da kanta ta fito ta ce kai ni na ma sauka daga wannan aikin ba wai gwamnati gwamnati ta wannan lokacin ba ta ce mata ta sauka ba kuma ba ta ce mata abin da ta yi ba ta yi daidai ba haka aka bari ana ta sama ana ta jeka da dawo kan abin har ita da kanta ta fito ta ce kai ta gaji ta ta sauka ta ba aikin to wannan ko mun ga cewar nan da nan aka zo aka ce eh, cikin wannan abu na na ma ya soma daga ƙarshen satin da ya wuce kwana uku zuwa hudu kenan a hau shugaban ƙasa ya ce ba ya dakatar da ita kuma ya ce ya naɗa kwamitin da zai bincike ta kuma kamar ma da muka samu labari hannun hukumar nan ta efcc ma ta gayyace ta ta zo ta bayani. Yusuf Zango ɗaya daga cikin editocin jaridar Daily Trust. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiya trust da kuma ta twitter.com slash aminiya trust. ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta tunin radio. Sai kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng da kuma ta waɗansu tashoshin FM abokan hulɗarmu a sassan Najeriya. Tumadalla. Kamar yadda kuka je bayanin abin da ke faruwa da shugabar hukumar ba da tallafin dogaro da kai ta ƙasa wato National Social Investment Program Agency Halima Shehu da kuma ministar jin kai ta Najeriya Beta Edu daga bakin Yusuf Zango ɗaya daga cikin editocin jaridar Daily Trust. Ga tattaunawanmu da wani lauya mai shirya akan harkokin shari'a da kuma na yau da kullum da bayani ta mahangar shari'a. So, sunana Mutiyu Akinsanya, ni lauya ne kuma mai sharhi ne kan al'amura na yau da kullum. To babu shakka akwai uh, Money Laundry Act, akwai kuma Financial Regulations daban-daban waɗanda suka bayyana inda za a kashe kudi na al'umma. Uh, ga misali ba kowane irin kudi ne ake iya tura cikin uh, personal account ba wato account na mutum. Wasu kudade idan suka kai suna da yawa sosai ba ba da dama a tura shi zuwa ga account na mutum guda ba ana iya tura su zuwa account na company ko na organization kuma dole a tabbatar da cewa inda ake tura kudin ana tura ne domin ya dace a tura kudin domin akwai aikin da za su yi sannan kuma idan ma mutum zai ba da aiki ko zai tura kudi dole ya zanto wadanda yake ba su da dangantaka ne da shi ya zanto ana tura kudi ne domin a yi aikin da aka yadda a yi da shi ba domin wani ya karba ya je aikin kan shi da shi ba ko domin ya je cinye kudin to akwai waɗannan dokokin da yake idan mutum bai bi su ba ko da a ce yana da niyya mai kyau to lallai ya aikata laifi kuma za a hukunta shi a karkashin ko money laundry act ko waɗannan financial regulations to babban abin da ya kamata mu jira yanzu shine tun da shi shugaban kasa ya yi umarni ga efcc su soma bincike kamata su soma bincikensu da wuri su kuma kammala binciken da wuri ni abinda na gani kan abinda shugaban kasa ya fada yau da nake ganin akwai dan aibi a ciki shine da cewa bai ba da lokaci da ya kamata efcc su kammala wannan binciken ba ya kamata ya kayyada musu lokaci ko ya ce kwana uku ko sati dai ko sati biyu domin su kawo mai rahoto domin kuma rahoton ta bayyana ko ta yi laifi ko ba ta yi laifi ba Ka ga yanzu an dakatar da ita wani lokaci a nan najeriya da aka dakatar da mutum sai a jira a jira wata da watanni ba ji komai ba shekara da shekaru ba a ji komai ba amma kamata yanzu a tabbatar da cewa wannan bata dauki lokaci ba a fidda rahoton da wuri domin 'yan Najeriya su gani ko ta aikata laifin ko ba ta aikata ba. Tuma sauraro da wannan bayani na barista mutiwa sanya shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa da kuwa shiri na gaba da izinin Allah. Ni Muhammad Awal Suleiman da na shirya kuma na gabatar nake sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.